Barka da zuwa cibiyar almubaraka cibiyar da ta kware wajen kawo muku magungunan HIV da na skila. Jama'a Asalamu alaikum ya Allah kamar yadda ka saba bani ina roƙonka ka ƙara bani kafin kowa ya bani ni gamba a har kullum da rabo nake amfani shi yasa duk wanda na baiwa wannan maganin na HIV da na sikila yake warkewa har ya bai wani labari wannan maganin na HIV da na sikila shi yake tallata kansa ya sai da kansa har ka sha kai amfani da shi har ka bai wani labari kai kuma kai karo da shi a midiya ina yaɗa shi babbar hikimar mai cewa ka bashi rabin kuɗin maganin hiv idan ka warke ka cika masa idan ya gama baka maganin da kansa yake siyo kayan gwaji ya ja ka ya rubuta ya ce ka warke kar ka yadda idan ya gama baka maganin ya gwada ka a karan kansa hasali idan ka gama shan maganin HIV a cikin kwana 60 to sai ka yi gwaji sau uku za ka tabbatar da maganin ya maka amfani jama'ar da suka karɓi wannan maganin na HIV wannan sarkin aska abdullahi ya gadar mu ne dalilin jin daɗin da suka suke miƙo gaisuwa gare shi To iya amsawa nema ba abin da zan ce muku sai dai godiya hasali duk inda maganin hiv yake idan aka sha ƙasa da wata uku da kwana tara ba a taɓa warkewa sanin adadin lokacin da ake sha ake warkewa sai an sami ma ake sani bayan maganin hiv da ne maganarsa shi kuma wannan maganin cutar sikila kaɗai yake ƙonewa duk tsananin cutar sikila a jikin mai ita ko yaro ko babba ko mun tsananin daɗewar sikila a jikin mai ita in ya sha wannan maganin zai ratsa jininsa ne da ɓargonsa, ya fi fitsarar da sikila da yardar Allah wannan maganin yana taimakawa mai jini AS yana ratsa jininsa da ɓargonsa albarkar annabi da alkur'ani in har ya amfani da shi maganin yana ratsa ɓargonsa da jininsa jininsa ya koma AA da yardar Allah maganin shi da zartsi gahi shi da bauri maganin mu bahi da ɗaci wannan jarka guda ɗaya a yanzu naira dubu goma ce amma mai cutar sikilar sai ya faɗa mana adadin wata za mu gaya masa adadin robobin da zai amfani da su kuma duk inda kake a cikin state talatin da shida na faɗin najeriya muna da wakili na dindindin idan ka buƙace shi za ka same shi babban adires ɗin da aka haɗa wannan maganin na hiv aka tace shi yana a jihar kano gabasawa local government karmami town Momi ce. Assalamu alaikum Momi. Ke Sadiya, an samu matsala. Kayan kicin ɗinki da aka yi oda daga China. Kwastan sun rike jirgin gaba ɗaya. Yanzu dan Allah dan Annabi haka zan shiga gidanka da lokal kayan kicin tsakani da Allah. Aba mai, kinga, ki kwantar da hankalinki. za mu je Turkey, za je China, za je Dubai da duk wata ƙasa da ake sai da kayan kicin za mu je mu so mu dawo. Da ƙasa ta biyo kuma? Ƙwarai kuwa, ai idan muka je Arrahus Kitchen, a ne ake kawo duk irin kayayyakin da ake kawowa a waɗannan ƙasashen da na lissafa miki. Ina ne kuma Arrahus Kitchen? Al Kitchen muna nan a shago mai lamba goma sha biyu, Sani mai zare line. kusa da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba da ke kofar Wambai Kano. Daura da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba. Alrahus Kitchen, kayan kicin na duniya a rumfa ɗaya. Za ku iya tuntuɓar mu a nan ba kamar haka. ai ni dama na san asirin ta sai ya tono kuma ni na tabbata yau za ta bar gidan Jamil dan yadda na ga fuskar shi na san yau din nan sai ya kore ta haba husna ya za ki rinka irin wannan mugun fatan ke da ki addu'a cewa in dai da alheri koma yake Allah ya ka sanadin da ki koma gida Hajiya boka ce fa in zauna da boka a gidana a'a in Allah da kan in koma an sake ta kuma muna nan Jamilu zai zo mai da ni ɗaki na. Hmm. Kina da gaskiya Husna maganan kishiya? Mm Ai walla ko na tuba na koma ga Allah akan kishiya ka ai ta sai daddar. Hmm, ba bulki. Har yanzu kina da irin wannan tunanin a cikin zuciyarki? Ai ni kishiya ka in dai mai irin halin mera ra'ni, To a kawo min dubu ma don ba zan damu ba. Kuma da na san haka halinta yake mai kyau ba zan yi ƙoƙarin fitar da ita daga gidanki ba. Akan kishiya? ke dai kawai a yi shiru yaya amma kuma kishiya kishiya ce duk da ban taɓa rayuwa da ita gida ɗaya ta umma bilki ai ina jin da alamari da ke za mu sulhu ta kusa hmm. ne kenan ni fa yanzu ganin nake kamar ba zan yi tsawon rai ba ba za ki tsawon rai insha Allah lantana dole su kin gaya min abubuwan da suke ɓoye min a cikin gidan nan yau wallahi ba zan kyale ki ba hmm. in dai kina so mu zo na lafiya ki faɗa min abubuwan da ke ɓoye min a cikin gidan nan kawai ki fito ki gaya min gaskiya a kan me za ki rika ɓoye min abubuwa suna a cikin gidan nan ba za ki gaya min ba Baba don Allah ji na tsakani da Allah a waje a gaya maka ƙarya kuma in ka shigo cikin gida na gaya maka gaskiya ka ki yadda san gaya maka ba haka ba wato kenan magulmatan su ne masu gaskiya ni kuma da nake cikin gida a matsayina na matarka ni ce mai ƙarya kenan lantana bari ki jin ga miki rashin amfanin faɗa min gaskiya da zaki yanzu dan baki faɗa min gaskiya yanzu ba to idan fa na kama ki da wani abu wallahi ba zan miki uzuri ba na ce maka fa kuɗin makwabciyar nan tamu ne fa da nake ajiye mata shine to shikenan yayi naji amma kuma yake gaya oi wa ya gaya ma ban sani ba ai yanda baki faɗa min gaskiya da na tambaye ki ba kima ba za ki ji wanda ya gaya min wannan maganar ba aikin banza aikin wufi kawai Que kenan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na shiga uku na na'am biki shiga uku wai me haka wallahi hajiya duk sanda na kalli idanki wallahi sai in ji gaba na ya yanke ya faɗi da can bai baki tsoro ba sai yanzu bai razana ke ba sai yanzu Mama Dije. Na, na. Ɗazu da ke fita ina kika je. A'a, ba ko ina, ban je ko ina ba ai. Ba ko ina. Na rantsi da Allah. Zan faɗa. Ɗazu da kika mutu. Zan faɗa. Zan faɗa. To wallahi zan faɗa miki gaskiya Hajiya. Ina kika je? Gidan Husna na je. Kika ce? Gidan su Husna. Hmm, Laki wa ina rajin yanzu babu Kin rasa inda zaki je ki kai wannan magana sai wajen Husna? sanin kanki husna ba ta kaunata babban burin ta in fita a cikin gidan nan ta dawo shine kika dauki magana kika kai mata hajiya ki yi hakuri hajiya wannan abin fa da fa kunne na fa ji matan nan tana faɗa cewa wannan aikin fa yayi fa ya ci fa hajiya ban dai gani ba amma dai mm, hajiya gashi abu an ce yayi kuma kuma ja shekara da shekaru abin nan ana ta yin shi ƙwarai kina da gaskiya babu Diji. haka ne babu Diji, kina da gaskiya amma yi ne wa kaina lillahi wa ina ilaihi ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku mun shiga uku anya anya ba zan fita ko in nemo taimako a waje ba wannan al'amari shi yasa ake son kuma wallahi yawan aure aure wallahi bai yi ba wallahi alhaji ya ga ta kan shi bari gani a'a yaya ne ina kuma zaki je ke ta sauri mero ba zai taba yiwuwa ba a gaskiyar magana dole ne in je neman inda za a raba ni da dan gogo dan ne ba zan taba yadda an aure shi ba kin ga yaya hanni ba fa sai kin je ba ke da kanki zaki iya magance matsalar ki a cikin ɗakinki ki zauna kawai ki ci gaba da addu'o'i wallahi yayi hannu babu boka babu malam babu wanda ya isa ya miki wani mugun abu ki zaman ki kin ga ki kyale ni kawai in tafi ba dai kin ce ba za ki bani kuɗi ba shikenan zan je a kudin rago kuɗi a hannuna zan je kawai tunda kuɗin ba za su ishe ni ba ba sai na je kwara din ba kawai a nan ma akwai wa'anda na sani ba matsala zan je kawai kin ga hannu ki zaman a ɗakin nan don Allah kar ki je ko ina kin ga ga wa'annan sauran magungunan da ne amfani da su ne tun a lokacin nan da na shiga wannan laluran abu humaira ne ya kawo min kin ga wa'annan magungunan babu shirka a ciki mu musulunci ne kin ga mero kawai ki kyale ni al'amarin dagwaggu sai masu aiki irin nashi haba ya hanne wai yaushe ne wai zaki imani ne wai yanzu ko wannan mutuwan wannan gumin bokan naki bai ishe ki ishara ba haba mero kawai shikenan saboda muƙyaƙis ya mutu shikenan sai in kasa tsayawa in tsara kaina ha kin ga mero ki kyale ni dan Allah ni babban abin da na fi so in gani na fi yadda da cewa zai mun maganin wannan mugun mutumin wani dan kullun hayaki in dan barbada ko wata laya da za a kai a dan binne a makabarta ko a kawo min kan mujiya kin san tana da bakin jini to abin da zai iya raba ni da shi kenan amma waɗannan abubuwan ba wai na ja da su bane ɗan gwaggo bala'i ne kin ga Meron da Allah ba ni waje ba ni waje da Allah in wuce kin ga ya hanni ni fa yanzu babu wani abin da zan ƙara ce miki kuma ba ni da ta cewa amma idan har kin tabbatar da cewa a wurin boka yanzu zaki dawama gaskiya ya hanni kake ƙara dawo min gida iye Mero ni zaki kora daga gidanki ni ba koranki nake ba ya hanni amma abubuwan da ke kokarin ki shigo min da su ne cikin gida ni ba na so zan je Mero zan kuma shigo da su idan na turo kofa ki tsaya a bayan kofa ina turowa kina turawa ki kora ni kin ji ko na tafi ikon Allah Allah ubangiji ya shirye ki yaya hannu Thank you. a dawo lafiya a tawo da shawarma amma fa ba na son irin taron nan mai sanyi a insha Allahu um, wannan yani za ta zo da zafin ta. ina gamawa zan kawo miki ko ranar ma na dan biya wani waje ne shi sa. <laughs> Shukran ya abu mai um, habibti ni anya shawarman nan ko dai humaira ne take so <laughs> ba wata humaira ne kam ni nake so to shikenan za mu je asibiti in muka je asibiti likitoci za su tabbatar min humaira ne ko ke saboda na fuskanci kwana biyu walamar taki tana garuwa ina ga humaira ce gaskiya <laughs> ni nake so kuma zai mai likita zai tabbatar. gaskiya ya kai kyau sai mu ɗan selfie da kai subhanallahi yake ƙwarin ki da kume ni ne ha ba daidai ba ne ba haba ya fi don na haɗa jiki da kai wani abu ne. Ku fa sani ni ‘yar uwarka ce, kuma da da nake karama ku ka manta ni, kana ɗauka na kusa na auya. Ki ma kika ce kina karama. Yanzu aikin girma, kuma ki ba muharrama ta ba ce. ka rabu da 'yar iska sai ka zauna kana mata bayani iskancin banza 'yar iska 'yan renin hankali tashi da Allah tashi waduwa yi ne me mata ce Saban Allah ta je shi yasa dan ka ta ja mana bala'i shi yasa na ture ta. Saban Allah. Amin. Uma wato abin da ya faru ba ba wani abu bane dan karamin abu ne kuma sai na ga ba wani abu bane wallahi na tashin hankali kuskure aka samu. A'a. Wannan ƙarya ne. Ture ta tai. Da ba ta ture ta ba ba za ta faɗa a ƙasa ba. daga ta ce ku ɗauki hoto kawai su ɗauki hoto da ɗan uwanta sai ki ture ta a ƙasa Kinga. Kinga. Kinga ya isa. Kinga je ki ku dau ku yi salfo. Gaskiya umma ni ba zan dauka yanzu ba. Sai dai an jima in ya dawo. Su dawa ya surga su cika min idanuwa ne. <laughs> Ta ba fasa min sukayin gadina. Wallahi sai kin biya ni. Aikin banza. Kin ce matsiya ce ki zo ki amshi iPhone 13. Lallai. To to bari ki ji ba a fi yadda za ta hana yarinyar nan sukuri a gidan nan ba wato kai yar uwarka mata tafi maka yar uwa ko eh eh lallai na ga halama shikenan za ka dawo kinga ya hakuri mu je Abba, Abba. cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah matsalolin sanyi na stds gonorrhea infection ko syphilis har ma da genital herpes masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta matsalar istimna'i of masturbation ciwon koda matsalar jinnu iska sihiri ko sanmu duk muna ba da magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon siga diabetic to da izinin allah cibiyar mu ta kashful alil tana aiki ne ƙarƙashin ma an zalallahu da'an illa an zala ma'ahu dawa babu wata cuta da allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani cibiyar kashful alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su abdibbun nabawi na ibn al-qayyim da al-attar wa tibbi sha'abi da ar-rahmatu fi tibbi wal hikma ana samun magungunan kashful alil a duk inda kuke a faɗin duniya cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu muna da rassa a ƙasashe da dama a ƙasar saudiya muna cikin garin makka a ƙasar libya muna cikin misurata a jihar zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar neja muna cikin minna dutsen kura a jihar yobe muna cikin damaturu gujiba road muna da branch a garin abuja da lagos jihar kaduna gombe da kuma bauchi katsina da sokoto sannan a garin maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a ƙasar Nijar, muna cikin garin maradi da kuma birnin yamai haba kubura tun ɗazin kin wani kina kuka hmm? tun da baki ji ciwo ba ai shi kenan ko kubura ban ji ciwo ba amma ai wayata ta fashe kar ki damu ai dole sai ya saya miki wata sabuwar waya kin ji wai ni ce ba zan yi selfie da yaya ba ban da wani dan uwa a duniya ya sayi shi shi ne ban da damar je kusa da shi kin ga kar ki damu akwai lokacin da zaki je kusa da shi ku yi sarfi babu wanda ta isa ta hana ki kina gani faturin dai tana cewa wai shari'a ba ta halarta ba tunda ba mu haɗa uwa ko uba ba ya take na gaya miki ki kwantar da hankalinki akwai lokacin da zaki je wanda suka haɗa uwa da uba ma ba za ta kai ki ba. yawa kun dawo kenan yau ma ko wallahi ka san mun yi zaman zumunci da lantana shi yasa muka zo ni makociyar ta ce wannan kuma kawarta ce eh ai na ga alama gaskiya saboda lokacin da na ciko dalili a cikin gidan da ta gaya min naki ne abin ya bani mamaki audala kuma ta umu da muke zuwa zumunci kuma me zai kai mu ba ta dala to ai ni na yi mamaki ma da ta ce wai wace dala ku eh gaskiya ne ki tambaye ta ai ta san dalili ko ba ke bace duk da ke ake hada baki ake kawo mun mutane a cikin gidana da ke ake komai saboda ke munafuka ce ni kuma to me nayi eh ke din okay kina musu ne lantana lantana ya lantana lantana fito mana zo nan kamar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a matsayin kawayen ki koko ni ne mijinki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru a'a ba kuma ina wunin ku sanin ku da zuwa mu shiga ciki ku je ina ina za ku je ka wacce ta ta shiga mu cikin gida wannan iskancin naku na bokanci da kuke ba za a je a mishi a cikin gida ba ba zai yiwu ba na rantse da Allah ni ba boka bace ba wallahi Allah ni ba boka bace ba wallahi ha ya zaki gaya min irin wannan magana lantana ga zahiri ga abu ya nuna aikin da kuke yi kenan oh sun baro can kin baro can garin kin dawo nan shine nan masu ka biyo ki ko to wallahi ba da cikin mutun gida na ga muku babu yanda za a zo a mun tsafi da iskanci a cikin wannan gidan na ga muku alhaji kar ka yi mini haka wallahi rantana ta yi mini rana ta min taimakon da babu wanda ya man duk duniyan nan ni kai ma an kana so sai in biya ka ko nawa kake so zan biya wallahi ni zaki kallaki zaki biya ni sa'in ki ne na kin ga na kamar sa'in ki ke babu abin da na taimake ki da shi duk kawai wani dabaru ne da yan tsibatsa da wani munafurci da dambara dambara babu abin da na wannan sai da na gaya miki ai na ce miki ba na yin abin nan na daina gidan mijina nake so in zauna kika ja zamo nan masifar sai da na gaya miki ai ba uban da na taimake ki da shi kun ji ko ta gaya muku abin da take yi dama duk ƙarya ce to saboda haka ku wuce don ba za mu wani iskancin a cikin gida ba ke kuma wuce wuce ni ce ko ba ki tufa kin ga za mu yi waya lantan da wa za ku wayar da wa za ki wayar bari ki jin ga miki wallahi tallahi kar wacce ta ƙara zuwa nan gidan ki bari idan ta fitar in can kwaje ku haɗu ku bokan ku. amma an daina mun shirka da iskanci a cikin gida na gaya muku kuma tun kafin kirka uku ku ta kuma da gida in ba ka ba wallahi sai na muku rushe mutunci in wallahi sai na kirawo mazajen ku ɗaya bayan ɗaya duk sai na je na gaya musu iskancin da kuke yi kin ga eh. saudan mu je mu je mu je eh Allah cike ya lanta na za mu yi waya za ku yi da uwar kowa ba za ku yi babu abin da ya rage da ke a cikin gidan nan illa ki shiga ki je ki tattaro ina ki ina ki ki ban min gida dan ni ban zauna irin ki ba dan girman Allah wallahi wallahi Allah ne ba kanya bace ba faran kwatsa duk ba bokanya bace ni abu Usman wallahi da bokan ce ni da wannan abun ma da kake mun wallahi ba za ka mun ba Allah ke ce kika yadda da bokanci ni ban yadda da shi ba tun kuma kafin ki zo gidan nan ake min bita da kulli babu wuka ba malam ba tsibbu ba tsafi babu abin da ba mun ba da yake Allah na saka a cikin raina ga nan daren tun akan su uh, ru da su suna babu irin abin da ba su a cikin gidan nan ba shi yasa ga nan lafiya ta kiram wallahi kuma zaman gidana daram saboda haka kan shi je ki kwashi kayanki na ga miki na suke ki siki da eh? eh kai ne saki daya <laughs> ah. kishiyata Ga Al-Yusra Cibiya mai karin magani Ga Al-Yusra Waraka ta zo kowa ya zo Ga Al-Yusra Cibiyar mu ana fahari da mu Magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya da mu Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Dr. Muhammad Sani.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 Um. Allah so nake a raba ni da shi ina tabbatar maka da cewa inda za a raba ni da mutumin nan to komai aka ce in yi to insha Allah zan yi shi ko kuma nawa aka ce in bayar zan bayar <laughs> aham kun rabu kun gama wannan abu ne mai sauki dole ma ku rabu amma akwai sharaɗi kuma aikin akwai wahala hmm. dole ne za mu samo baƙin kare za mu yanka baƙin kare kuma baƙin karen mai duhu za mu fasa cikin shi a fito da zuciyar shi a kawo ta mu haɗa da abin da muke da shi a nan wajen a kawo mana sunan shi za a gasa wannan zuciya a baki kicin <laughs> daga lokacin da kika cinye wannan zuciya idan ya ɗarsa a zuciyarsa ya tuna ki zai ji ya tsane ki zai ji baya buƙatar shi baya buƙatar ki saboda haka dole a nemo bakin kare da shi za a yi wannan aiki zuciyar karen kuma gujin guzanci ko ba za ki ci ba ne din na je boka gujin amma kuma a ɗan yi sassauce mana zuciyar kare to wai a samu ko da barewa ce mana ko ko da ma buri ne ai da dan dama dama ko to ba zai yi ba ba so kike je tsane ki ba ya ji baya kaunar ki ya ji yawa ci to dole ne da bakin kare za a yi a'a ai ba dole ne ai ni in dai za a raba da da wannan mutumin ina tabbatar maka da cewa ko zuciya alade ce ci zan yi aka ce ba ke ji a'a yanzu na ji <laughs> Basali, basali, basali. Me ya faru? Mene ne boka gujungu? A yi haƙuri, a yi haƙuri ba zan ƙara ba. Ke, tashi ki tafi. Aikin ne ya fi ƙarfi na ba zan iya ba. Ko ne ne zan zan ba duk abin da aka ce duk sharaɗin da aka ce za a ɗora ni a kai zan bi ba na buƙatar komai so kike ki ga rayuwata so kike ki ga bayana shi ki tafi ki je ki bi ki sau da gaba kuma ki masa biyayya abin da na faɗa kenan miji kuma in bi miji ina lillahi ya ka ya zama miji <laughs> na ina lillahi wai ina ne rajo ina lillahi da shiga hukun ya nawa yau Allah na kake zaki kuka ko ni <laughs> Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. A'a. San da zuwa. Yo sun dai. Ashe za ka zo. Eh wallahi. Ban taɓa tsammanin zan sake ganin ka ba. Bari in ji gasa da hajiya. kawai abin da ya dace ke. Salamu alaikum. Ku shigo ku shigo. Kai. Ku shigo. Bismillah ku shigo. Kai. Gida ya yi manyan ba. Me yasa baka zo ka sanar min ba? To Alhaji ina gode kan in sake maimaita laifin da na yi ne a ba. To Naji, tashi ka koma gate. Za su fito maka da sallamarka. Alhaji dan Allah a duba Allah a duba Allah. Alhaji a duba Allah a duba Allah Alhaji. Aduba duba Allah a duba annabi Allah ji ka gani ko ka gani ko ka gani wannan ka ga mata suko ka ga irin wai mu ma shedanu ke shedanu ne a'udhu billahi to ke ma a'udhu billahi ga, ka zo ka ji za ku daidaita za ku daidaita bayan mun butan Allah yadda za ku daidaita <laughs> da Allah ku dubi Allah ku dubi annabi salhayya ku dubi Allah ku dubi Allah ku sa baki ku dubi Allah ku dubi Allah ku sa baki ku dubi Allah ku dubi annabi Allah kai kai ba ni na ce zan masa magana ba kai Allah sha sha sha Allah za Allah yi wa auka Allah mu daidaita za Allah daidaita tsakaninku bismillah Allah ku zo da Allah mu zauna ka ina sauraron ku da wace kuka zo alai murtala ku gaya masa ku gaya masa dan Allah idan kuna tsoro ko kuma ni in gaya masa tunda ni ba tsoronsa nake ji ba ina tare da shi tun bai da kokobo kuma muke harkar nan to wannan wannan zabiyar ta dawo ba mu san da wani ta zo bari mu gani Assalamu alaikum sunana Khadija Muhammad. Sunana Aisha Najamu. Sunana Zara Aliyu. Sunana Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Muna kira tare da jan hankali ga dimbin kwastomomin mu masu albarka na faɗin duniya cewa jama'a da dama suna amfani da wannan suna na masturbation cleanser domin tallata magungunansu. Ku sani, wannan magani na da tasirin magance cututtuka da dama a jikin ɗan adam. Masu fama da matsala na kankancewar gaba, ko saurin inzali ko matsala na rashin karfi ko matsala na rashin aihuwa wato total infertility ko kuma kana da matsala na low sperm count ko kana da matsala na sperm mortal rate insha Allah idan kai amfani da magungunanmu na kilinza za ka samu sauki kamar yadda kuke gani waɗannan su ne maganinmu na masturbation kilinza wannan kilinza fauda kenan masturbation kilinza na fauda saboda muna samun ishu ta wajen aika magungunan mu na ruwa zuwa wasu kasashen shi yasa muka sauƙaƙa wa al'umma tare da fitar musu da wannan magani wanda zai iya tafiya duk ƙasar da kake da yardar Allah maɗaukakin sarki saboda haka kada wani ya yaudare ka da sunan zai sai da maka masturbation cleanser ka sani a iya ofisoshin mu kadai zaka iya mallakar wannan magani saboda haka cibiyar annur ke da alhakin mallakar wannan magani saboda irin ƙoƙarin da ta yi wajen tsayawa tare da jajircewar ganin sai ta share wa al'ummar duniya hawaye akan matsala na al'aura ga maza da mata masu fama da matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon koda ko matsala na ciwon hanta ko matan da ke fama da matsala na ciwon mara lokacin al'ada domin kusantar al'umma a ko'ina suke muna da ofisoshi a faɗin afirka baki ɗaya kamar ƙasar ghana ƙasar kamaru ƙasar chadi ƙasar cote d'ivoire ƙasar niger muna da ofisoshi a ko'ina muna da ofis a garin kano nan ne inda babban ofis ɗinmu yake muna da ofis abuja muna da shi a lagos yola funtuwa daura jalingo garin mina niame maradi agadas arlit difa tawa sai kuma ofishinmu da ke ƙasar libya za ku iya samun ma'anar misrata da kuma sabaha sai birnin tripoli duk inda kuke za ku samu magungunan cibiyar annur shawara ne yanke maimakon ƙara wani auren kawai gara ki koma gidan nan saboda ba na so mutane su ci gaba da zargi zargina kan yawan auri saki saboda kin san yanzu rayuwa ta riga ta canja ba a ganin alkhairin mutum sharrin mutum ake kallo ba tare da mutane sun san menene abin da ya faruwa kuma bai ɗaki shi san inda yake maso biyu dama na rabu da ke ne saboda na ga kin ja baya da mamanki saboda ta samu matsala ni ma sai ne nazari na ga cewa nan gaba idan wata matsala ta same ni zaki iya bari na to amma yanzu naga tun da kin dawo gare ta kuma kuna zaure a wannan gurin a matsa haka ina ganin gara kawai ki koma wallahi na gane kuskure na amma fa ni har yanzu ina maka uzuri dan ban yadda ma haka kurin ka sake ni ba na tabbata lantana ce ta wani abu kin ga tsaya dakata babu abin da lantana ta iste mu tunda rayuwa ta ba a hannunta take ba tana hannun Allah duk da dai ta tabbata niya mashahuriyar niya ma kuwa to Allah sauke yanzu tunda dai kin amince zaki koma ina ganin tunda baki gama idda ba sai ki gaya mu hajiya in Allah kai mu gobe zan zo da kike kai mu tafi Jamilu, na maka alkawari, insha Allah na koma gidanka ba fita har abada. Wannan igiya ɗin da ta rage mun da ita zan raya a gidanka har ƙarshen rayuwata. To Allah ya sa husuna. Na gaya muku na bar siyasa ba zan ƙara yin ta ba. Dole kuke so sai na yi? Ba za a ƙyale ka ba Alhaji Ai ba dan kai ake yi ba. Saboda al'umma ake yi. al'ummar da suke son ka kuma da mu din ma dai mu ma an ka saka mu ba laifi bane dan haka ba za mu bakka ba dan al'umma sai ka tsaya iliya kafin mu zo na mun cimma matsaya ka ga mu nan daga wajen gwamna muke kai tsaye ba inda muka tsaya sai nan gurin wannan takarar gwamna ma ya mara maka goyon baya ya ce in dai kai ne za ka tsaya to yana da fata so da al'umma sun san cewa in ba kai ba ne to ba da zai kai gaci kaga idan ka ci zaben nan da mu da kai duk sai mu koma fatin gwamna ka gani alhaji iliya kaga kenan idan ka ci shi kenan sai ka koma jam'iyyar gwamna mu ma duk za mu koma tare da kai kaga za mu zama kusa da gwamna kenan yauwa kaga idan ya gama a wannan lokacin kai zai bawa saboda idan ba kai ba babu wanda zai ci zaɓe yawwa kuma ga face lady ma duk abin ya zo da sauƙi kamar yaya ga face lady Allah dakata in dai dan wannan ne wallahi ba ma so alhaji kar ka biye ma wa'annan mutanen babu komai a cikin maganin sa in da cin amana da yaudara da wulakanci da munafurci kar ka manta fa alhaji ka tuna da ranar tashin alkiyama sannan mutanen da kai mulki da su mutanen da ka mulka duk za su dawo bayan ka ne su tsaya da wanda ya mutu ta sanadiyar ka sai Allah ya tambaye ka ya akai akai haka wanda ya kwana bai ci ba makotanka da suka kwana basu ci ba babu makaranta duk fa Allah sai ya tambaye ka ya akai kai wannan mulkin haka kaga alhaji kuma duk a cikin su wa'annan babu wanda zai fito ya ce shi ya baka shawara ko kuma ya taimake ka ko kuma idan za a sa ka a wuta wani ya taso ya ce a sa shi a madadin ka? babu a cikin su to barka ji alhaji matukar kana nema mu zauna da ni da kai a cikin gidan nan to sai dai ka rabu da su amma idan ka ce za ka yi mulki babu ni babu kai kaga alhaji ba ma wannan ba da Allah ta shi mu shiga ciki gaskiyar ki yar aljanna kun da hankalinki kun dai ji sako daga yar aljanna eh, gentleman ku yi haƙuri ba zan yi ba je ku nemi wani wanda zai yi wallahi sai kai ba zan yi ba wallahi sai kai sai kai ai bukatar a ce ba haka muka yi alƙawari da kai ba wannan abun wannan abun wannan yarinyar wannan karamar yarinyar ce take take zuga ka take kyale ni kawai Allah sake ni malam dala sake ni Allah wallahi tallahi in ba haka ba idan ba sai maganin ka ba Allah ya tsire min albarka Allah sai na maganin ka idan ba sai yi maganin ka ba idan ba sai maganin ka ba Allah ya tsire albarka sai kai wallahi Islamic Medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine mafita sassauci islamic medicine shine na gaskiya shine mafita sassauci shine na gaskiya alhamdulillah alhamdulillah dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tare da manzon tsira Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A cibiyar sassauci kullum muna ƙara inganta muku magungunanmu don ganin kun samu waraka daga cututtukarku musamman masu fama da matsala na masturbation ma'ana istimina'i. Istimina'i wata aba ce da 'yan mata da samari suke aikatawa cikin rashin sanin illolinta. To a yau zan sanar da ku illolin da istimina'i yake haifarwa a jikin ɗan adam. Yana haifar da low sperm count ma'ana ƙarancin ruwan mani sa'annan yakan saka quick ejaculation ma'ana saurin inzali yana haifar da kankancewar gaba sa'annan yana sa yawan mantuwa yana taɓa ƙwaƙwalwa ga ɗan adam idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yakan hana shi aihuwa to alhamdulillah a cibiyar sassauci muna da maganin istimina'i ana amfani da shi cikin sati uku a rabu da cutar istimina'i duk ƙarfinta da iznillah akwai masu fama da matsala na cutar olsa to duk ƙarfin olsa a jikinka ko da ta kai shekara da shekaru ne bi iznillah idan muka haɗa maka maganin olsa cikin sati biyu kacal za ka yi amfani da shi ka rabu da cutar olsa da iznillah akwai masu fama da matsala na sanyi sanyi kowane iri infection ko gloria kai kowane irin sanyi ne a jikin ɗan adam Ko koya yake insha Allah a cibiyar sassauci za mu baka maganin wannan sanyin ka rabu da shi bi iznillah cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka Abuja Lagos Bauchi Sokoto da Maiduguri a ƙasar Nijar muna cikin garin Maraɗi a ƙasar Cote d'Ivoire muna nan a cikin garin Abidjan sa'an nan a cikin ƙasar saudiya muna nan a cikin garin makka a cikin ƙasar benin muna nan a malabil al'ummar ƙasar libya muna nan a cikin tripoli sa'an nan cibiyar sassauci ba mu da ofis a ƙasan bene duk ofisoshinmu suna saman bene ne masha allah Assalamu alaikum mami. Ke Sadiya, an samu matsala. Kayan kicin ɗinki da aka yi oda daga China. Kwastan sun rike jirgin gaba ɗaya. Yanzu dan Allah dan Annaba haka zan shiga gidanka da lokal kayan kicin tsakani da Allah. Aba mai, tinga, ki kwantar da hankalinki. za mu je Turkey, za mu je China, za mu je Dubai da duk wata ƙasa da ake sai da kayan kicin za mu je mu so mu dawo. Da ƙasa ta biyo kuma? Ƙwarai kuwa, ai idan muka je a Rahus Kitchen, a nan ne ake kawo duk irin kayayyakin da ake kawo a waɗannan ƙasashen da na lissafa miki. Ina ne kuma a Rahus Kitchen? Al Rahus Kitchen muna nan a shago mai lamba goma sha biyu, Sani mai zare line. kusa da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba da ke kofar Wambai Kano. Daura da masallacin Alhaji Mustapha Mai Roba. Alrahus Kitchen, kayan kicin na duniya a rumfa ɗaya. Za ku iya tuntuɓar mu a nan ba kamar haka.